malaman addinin islama a faɗin ƙasar najeriya sun fara maidawa jarumi alinuhu kuma sarki a masana'antar shirya fina-finai ta kanewood martani inda suka fara gaya mai cewa lallai yarka fatima ba ta da kunya domin yadda take rawa take fitsara da sauran rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta ya tabbatar da cewa yarinyar taka ba ta da tarbiyya don haka ya zama wajibi gare ka kasance mai ba wa 'ya'yanka tarbiyya malaman da sun yi wannan shirhi ne a satin da ya gabata kafin gabanin zaben shugaban ƙasa da ake gudanarwa a faɗin ƙasa najeriya malaman sun bayyana wa jarumi alnu cewa dukan wani uba yana so ya ga yarsa ta zama ta gari don haka wajibi ne gare shi ya tsawatar wa yar sa fatima wacce aka fi sani da Fatima Alnuhu lallai ya tsawatar mata bisa wannan rashin mutunci ko kuma rashin nuna tarbiyya da take a kafafen sada zumunta don haka malaman sun yi sharhi akan cewa lallai jarumi alnuhu a matsayinsa na wanda ake gani da mutunci a masana'antar shirya fina-finai ta Kanyud ya zama wajibi ya zama jajirtacce akan ahalinsa da kuma gidansa don haka malaman suka yi ca a kansa inda a satin da ya gabata suke ta faɗa mai gaskiya akan 'yattasa. ana tsaka da haka ne a ƙara jin shahararren malamin nan wato guruntum ya ƙara tabbatarwa da alno cewa lallai yarsa fatima ba ta da kunya don haka wajibi ne a gare shi ya nema wa tasa mafita domin ya tsawatar mata domin kuwa ko gobe ita ma uwar 'ya'ya ce don haka tana buƙatar ta kasance ita ma uwa kuma ta kasance mai bawa 'ya'ya tarbiyya inda al'umma da dama suka fara tofa albarkacin bakin su akan lamarin inda wasu suke ganin cewa tun da har malamai suka fara hango cewa akwai matsalar tarbiyya a wajen alnuhun ai ya kamata a ci an tsawatar sai dai kuma wasu suna ganin cewa na ruwan malamai da shiga lamarin da ba ruwansu sai dai wasu kuma suna ganin cewa lallai malamai ne ya kamata su shiga cikin lamarin al'umma daga lokacin da al'umma ta sauka a kan layi inda wasu suke ganin cewa lallai yar gidan alnuhu malaman so suke su kashe mata kasuwa tunda a yanzu haka ita fatima alnuhu tana ɗaya daga cikin yaran da suke da farin jini na masoya don haka daga yanzu a kowane lokaci yarinya za ta iya samun mijin aure suke ganin cewa bai kamata malaman su bujiro da wannan magana a daidai irin wannan lokaci ba a lokacin da yarinya take ganiyar cin samartakarta sai dai har yanzu ba a ji ta bangaren shi jarumi alnuhun ba domin kuwa dama malaman ai tsawatar mai suke yi domin suna ganin su ne malamai magadan annabawa ya kamata a ce sun tsawatar idan wata guguwa ta taso a cikin al'umma masana'antar shirya fina-finan tana ci gaba da samun ƙalubale musamman daga jarumanta kuma izuwa 'ya'yayensu inda wasu suke ganin cewa mai ma zai kai ka neman auren yar fim sai dai kuma wasu suna ganin cewa ba a nan take ba domin kuwa ai yan fim ma dan adam ne kuma shi ma haifarsa aka yi domin kuwa ai yan fim da yawansu suna da tarbiyya don haka suna da yakini cewa za su ba 'ya'yansu tarbiyya a cikin waɗanda ake ganin cewa suna tarbiyya suna jajircewa akwai sarki alnuhu hakan ne ma ya sa malaman suka fito suna tsawatar mai domin a matsayinsa na jajirtacce ya kamata ya tsaya tsayin daka a kan yarsa domin kuwa ba su taba ji ya tsawatar yar tasa ba don haka kare ɗau ɗabi'ar nan ta yan boko domin ana kiransa da shararren ɗan boko kare ɗau ɗabi'ar nan ta yan boko ya zuba wa ahalinsa ido al'umma kuma su dinga zagin sa domin kuwa idan al'umma suka zage shi lallai cewa ya ɗauki haɗin 'ya'yansa ana ci gaba da dambarwar ne a masana'antar shirya fina-finai inda kalubale ke tattin karo su don haka muna addu'a Allah Ubangiji ba ala ya saita tunaninmu sannan kuma ya bamu ikon cin ya jarabawa ko wata iriya ce idan har ta taso mana kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri ko kuma wani sabon labari domin wannan tasha za mu ci gaba da kawo muku labari da dumi su.